barkanmu da saduwa a wannan yammaci wanda shine yammacin a juma'a wanda ya dace da ranar 14 ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1442 daidai da 26 ga watan march shekarar miladiya ta 2021 a wannan aji namu na fasul sheikh al-albani lil usul daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zariya a nigeria makarantar mala albani zariya allah ubangiji ya gafarta mishi a wannan aji namu mun saba dama muna yin karatuka ne daga darussa ko daga littattafai mabambanta a yau insha Allah za mu yi darasi daga littafin al-madkhal ila dirasati ilmi al-jarh wa tadil a inda za mu tashi a can kusa da ƙarshen littafin inda mala yake cewa al-qismu sadis kashi na shida daga cikin nau'o'in littattafai na ainihin wato ilmul jarhi wa ta'dil sune kutubul jarhi wa ta'dil al mukhassasa bi makanin muayyan littattafan jarhu wa ta'dil waɗanda aka keɓance su dan wani wuri wani gari ko wata ƙasa ko wata nahiya ayyananniya ah, ya sake cewa tawarikun rijali almahalliya wato tarihin mazajen garuruwa malaman hadisi su da tafai da dama da suke tarihin mazajen garuruwa daban-daban kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah mala yace ihtammal muhaddisuna bi ma'rifati awtanir riwati wa buldanihim wal amsar allati rahalu ilaiha malaman hadisi sun ba da muhimmanci kwarai wajen sanin garuruwan da aka haifi malamai da garuruwan da suka rayu da garuruwan da malaman suka je neman ilimi wa addu zalika nau'an min anwa'i ulumil hadith kuma wannan yana daga cikin nau'o'in ilimin kimiyya na ilimin hadisi wa atana kathirun minhum bi tarajima wa akhbari ulama'i baladi an samu malamai da dama da suka ba da muhimmanci wajen yin bincike da nazari akan tarihi da rayuwa da labaran malaman garuruwarsu فظهرت كتب تواريخ الرجال المحلية بكثرة sakamakon haka aka samu yawaitar littattafai wanda suke tarihin mazaje da suka shafi garuruwa kusan kowane gari da ya shahara da malaman hadisi za ga akwai littafin tarihin malaman wannan garin qala al-hafiz Zainuddin al-Iraqi al-Imam Zainuddin al-Iraqi yana cewa a cikin littafin shi na sharhin Alfiya wato at-tafsira wa tadhkira kenan yace mimma ilaihi ilayhi ahlul hadisi ma'rifatu awtanir riwati wa daga cikin abin da malaman hadisi suke da bukata zuwa ga sanin ilimi game da shi akwai sanin tarihin garuruwa da biranen da masu riwaya suke fa inna zalika rubbama mayyaza baina bainal ismayn al muttafiqain fil lafzi dan wannan yana iya bambance tsakanin sunaye guda biyu wanda suke sanya iri daya a wajen lafazin su domin kowane gari kaje za a iya samun mutumin da ke da suna iri ɗaya da na mutumin wani gari musamman kuma cikin masu riwaya to irin wannan sunayen ana iya bambance su wani ai mutumin gari kaza ne wani kuma mutumin gari kaza ne wani mutumin ƙasa kaza ne ɗayan kuma mutumin wata ƙasa ne daban ana iya bambance su kama hadisin hadisan misali wani mutum mai suna abbad ibn kathir malamin da ke da irin wannan sunan guda biyu ne a cikin hadisi kuma kusan dukkan suna suna da riwaya daga irin mutane daya to akwai abbad ibnu kafirin al-basri nazilu makka wanda ya zauna na kasar makka wanda ya da a cikin sunan Talibabu abu dauda da da nasa'i wanda ke riwaya daga sabit ibnu aslam al-bunani da su Ayub al sakhtiyani akwai kuma kuma abbad ibnu kafir ar-ramli mutumin falastini ne wanda yana da hadisi ma a cikin abin nan adabul mufrad na Imam bukhari da kuma Ibn Majah to kaga dukkanin suna da hadisi a cikin Ibn Majah to zaka yi bambance su ne wannan mutumin Ramla a kasar Falastinu ɗayan kuma mutumin Basra amma mazaunin Makka to akwai irin su da dama irin su da dama a cikin ainihin wato isnadoji to malai yace saboda hakan na taimakawa wajen bambance sunaye fa yanzuru fi shaykhihi wa tilmizihi allazi rawa anhu sai malami ya duba wane ne malamin wane wane ne kuma ɗalibin shi da rito da gare shi farubba ma kana au ahaduhuma min baladi ahadil muttafiqina filismi domin ta yi ɗaya daga cikinsu suna ko dukkaninsu ko wasu daga cikinsu sun haɗu a cikin wato garin ta fuskar garin wanda almuttafiki na filismi waɗanda suka suka eh, <clears throat> haɗu a wajen sunaye fagilbu ala zanni anna baladaihi ma huwal madkuru baladihi ma huwal madkuru fi sanad sai ka iya tunano cewa to hala wannan ɗan garin nasu da aka ambata shine a cikin isnadin ma'ana kaga wani isnadi da wani malami malamin akwai irin su guda biyu kuma kowanne ka san garin amma ka rasa gane wanne ne a cikinsu yanzu wannan don ga kalli malaman shi da ɗaliban shi sai ka nemi ina ne garuruwansu ko mun gane to wanda kaga ya dace da cewa oke wane wane ahmad muhammad isa akwai ɗan karo akwai ɗan kaduna to a cikin wannan isnadin wanduwa ne ne wannan ahmad muhammad isa din sai ka ga malaman karo ne yake rawa daga gare su to sai ka karkata ibuwa ga cewa to wannan bakana ne ko ga ɗaliban da ke rawa daga gare shi ɗaliban kaduna ne wanda zai taimaka maka wajen karkata zuwa ga cewa wato mutumin kaduna ne abinda yake cewa kenan a ce lasiya la siyama idan lam yu'raf lahu sama'un bi ghairi baladi ita musamman ma wanda ba a san yana koyan karatu a garin da ba nasu ba wa da rubu mustadalla bi wata ni shaykhi au zikiri, makanis sama'i alal irsali irsal bayna rawiyayn sannan kuma wannan zai taimaka wajen idan aka gane haka a iya fahimta in akwai irsali ce to ai baya riwaya da kuma mutane gari kaza kai tsaye sai ta hannun wari idan lam yu'raf lahumu ijtima'un inda man la yaktafi bil mu'asara idan ba a san san ba a san labarin haduwar su ba musamman a gun malamai waɗanda ba sa takaituwa akan al-mu'asara irin su Imam al-Bukhari da su ainihin wato Ibn Rawiya da makamantansu wannan magana duka tana cikin littafin sharhi na Alfiya ta al-Imam Zainuddin al-Iraqi rahmatullahi alayhi malai yace wa amma an tarihi zuhuri an-naw zuhuri an-nawi min al-musannafat hadha an-naw dangane da kuma tarihin bayyanan ire-iren waɗannan littattafai littattafan tarihul eh, abin nan rijal al-mahalliya fa yaqulu ad-doktor Akram Diya al-Umari al Akram Diya al-Umari yana cewa kanatil musannafatul ula fi ar shamilatan littattafan hadisi da ake tarihin mazaje a farkon al'amari suna gamewa ne la taqtasiru ala rijal madinatin wahida ba sa takaituwa akan mazajen wani gari thumma zahara fi nisfi thani min alqarni salisi al-ihtimam bitasnifi fi rijal al wahida sannan a a cikin bangare na biyu na karni na uku wato bayan shekara ta 250 kenan aka samu bayyanar littattafai wanda suke takaituwa su ba da muhimmanci akan mazajen gari kaza wa min at-tabi'i an yakuna al-musannifu fi al-madina to kuma abinda aka sani naturally zai zama malamin da zai rubuta wani littafin to shi ma dan garin dan garin ne sai littafin tarihin malaman garin su yace min sukkaniha anfusihim wala shakka anna al-alima min abna'il madinati yakunu za ma'rifatin bi rijaliha li ikhtilatihi bil mu'asirin lahu babu shakka kan cewa malamin da ya rayu a wani gari zai zama ya san malaman garin saboda ɗabi'ance zai cakuɗe ɗeniya da malamai tsararrakin shi a wannan garin wa naqlihi kuma zai koyi karatu an talamizil ladina sabaquhu minhum daga ɗaliban malaman garin su wanda malaman garin nasu san shuɗe sun sun rigaye shi wa hadha yaj'aluhu qadiran ala ta'rifi bi rijal al hadisi fi baladi akthar min ghairi wannan zai ba shi dama ya iya yin bayani da tantancewa a kan malaman garinsu fiye da waninsa in ka rayu a gari to kafi kowa sanin yan garin za ka san anguwanni da lunguna da kasuwanni da malamai da yan kasuwa da attajirai da za ka san mutanen garin fiye da wani wanda ba garin yake ba Ya ce da zari kafa inda tawarikar mahalliya galiban mata kuno a daƙa fi ma'alumatiya an ulama al na min Fati musannafati ash-shamilati rizali da haka ga littattafan da aka yi na tarihin mutanen gari kaza za ka suna da a dab suna da wato bayanai mafiya zurfi fiye da bayanan da za ka samu a gama garin littattafan tarajumur rijal ma'ana yanzu in ka ɗauki misali littafin tarihu madinati bagdad bayan da za ka samu a kan malaman bagdad a cikin littafin zai fi zurfi fiye da watakila abin da za ka samu kawai a cikin alkamilu rijal alkamilu fi da afa'ir rijal ko a cikin littafin mizan na zahabi ko a cikin littafin a tarihul kabir na imamul bukhari kaga tunda su waɗannan yanzu ba 'yan bagadaga ba ne wataƙila sun naƙalta ne daga wasu mutanen bagadaga ko abin da suka ji labari kamar yadda ka san duk wanda zai ma kwatance ya gaya maka yadda za ka bi in ka je anguwa kaza ba kamar ɗan anguwa ba ko wanda ya san anguwa malin yace wa kadi tabara ta'arrufu ala shuyukh al-balda wa riwayatihim fi awwal ma tajibu ma'rifatuhu ala talib al-hadith fi dhalika al-balad yace kuma dan ana ganin cewa ai dama sanin malaman gari da sanin riwayoyinsu na daga cikin abu na farko da yake wajibi akan duk wani dalibi a garin da yake bi خطيب البغدادي بسنده عن حماد بن kana أنه كان يقول rajuli a'rafu أعرف rajuli al-imam al-khatib a cikin alkifaya kifaya ya ruwaito daga hammadu dan zaid hammadu yana cewa baladiyur rajuli a'rafu bir rajuli dan garin su mutum shi yafi kowa sanin mutumin wanda yake dan garin ku shi yafi kowa sanin ka wa zakara al-khatib fi tarikh baghdad bi isnadihi ila abi al-fadl bin ahmad at-tamimi al-hafiz ya kawo wannan malami na cewa yanbaghi li talib hadisi wa man bihi an yabda'a bi katbi hadisi baladi ya zama wato wajibi ga ɗalibin hadisi da duk wanda yake ba wa hadisi muhimmanci ya fara da rubuta hadisin mutanen garinsu wani ita ce ka'ida kafin ka fara tunanin bari ka tafi wani gari koyon karatu to sai ka iya karatun garin ku wannan a sa'ad da ake yin karatu bisa tsari kenan amma yanzu ga mutane dama suna ta tsallu'i zuwa wasu wurare alhalin ba su iya abin da inda suke ba inda ake yin abu a gidanku ko a garinku ko a unguwarku ba ka iya ba amma kuma ka tsallake ka tafi wani waje to wannan yana daga cikin rashin bin tsari a wajen koyon ilimi da kan za ku koyi ilimi na hadisi musamman da ma sauran ilmomi to fara da malaman da ke kusa da kai malaman da ke garinku anguwarku ƙasarku don ka iya iya ilimin su yanzu ka kamo su to kana da hujjan yin ƙaura ka je wani gari amma in a da ne ma idan ka tafi wani gari aka tambaye ka ka yi karatu a gun ne malamin garu ka ce a ce ta koma gurin shi domin ba kai haka ba ba za ka samu tarbiyyar ilimi ba wannan shi ke jawo jira ga irin wannan rigingimu da reni da ke shiga cikin mutane da rashin fahimtar juna mutum bai iya koda karatun lungu a unguwarsu ba amma shi ne yake yange jami'ar islamiyya ta kawai yake yange to in ma Allah ya taimake jami'ar islamiyya ya dawo waɗannan malaman da suke local malamai ba su taɓa gandar da su ba su ko ba su taba ganin kima shi ba ko mun gane amma inda ya iya nasu ko da in ya je can zai samu wanda ya haura nasu amma zai ci gaba da ganin girman sa matsayin dai asali sune ne malaman shi kamar yadda ko da ka je university ka yi digiri ka yi masters kana ganin girman malamin ka na firamare wataƙila iya kashe nce ko grade har yanzu ka ganshi za ka gaishe shi ka ce mashi malamin ka ne shi yana alfahari ɗalibin shi ya zama wani abu kai ma kana alfaharin cewa wannan shi ne malamin da taka hanya karatu tun farko to an ka tsallake nagarinku ku duk ka raina su ka tafi wani gari sai ka ga abin da zai samu matsala wannan is a natural law jama'a bai da ka iya shi yanzu ka lati ga ko wannan yawaitar makarantun private schools din idan akwai private school a wani neighborhood da kake sai ya zama tunda private school yanzu kamar shagon provision store in ka tsaya nan kaga bai maka bakwai ka faɗa can in kaga layi yawa anan ba za ka sai ka koma can ba haka bane za ka ga ga anguwa ko wani yanki ga private school a wurin amma wani zai wata mishi ba wannan sai ya sa yara a mota ya tafi kilomita takwas bakwai goma ya kai yara wani waje to abin da zai faru shine wannan makarantar da suke ka, yaran za su rena makarantar cewa waɗannan ba su abin da suke ba su mutanen da suke anguwa za su ga wannan bai daɗa da mu bane ko ba haka muke yin tunani ba dole ba za ka iya guje wannan tunanin ba saboda ya saba wa asalin hanyar koyon ilimi ya saba so shi wannan shine to in ba ba za mu iya gyara komai ba ko ya kamata mu gyara wannan game da koyon ilimin addini ya kamata mu gyara wannan dan ya haifar da rigingimu da fitintunu iri da yawa da yawa daban-daban domin ɗabi'a ce ta dan adam babu yadda ka iya da shi to a da kamar yadda muka ambata idan ka je wani gari idan ka taho daga iraki ka zo madina to malaman da ka tara a madina za su bincike ka malaman zamaninsu na iraki ka san su watakila ma ana bukata a ga taskiya daga waninsu da ya baka in ba a gani ba ba za su yi daga kai ba to muku yanzu tun daga business ne kowa Allah Allah yake a ce ɗaliban su wani ne ma suka gudu suka dawo gurin shi yana ganin kamar ya samu karama ne Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa a ah, in ji khatibu yake cewa ya rawaito daga wannan malami abul fadli salih ibn ahmad tamimi cewa wa ma'rifatu ahlihi kuma ya san yabda bi katbi hadisi baladihi wa ma'rifati ahlihi da sanin mazowa hadisin zamaninsa, wa tafahumihi wa dhabtihi ya fara fahimta da dabtin hadisin garinsa, hatta ya alama sahihahu min sakini har sai ya san masu inganci daga masu rauninsa, wa ya arifa ahalan hadita hadisi bihi kuma ya san suwaye malaman hadisi a garinsu wa ahwalahum ma'rifatan tamma ya san yanayinsu cikakken sani idza kana fi baladihi ilmun wa ulama'un qadiman wa hadisa in ya zama fa garinsu kenan akwai ilimi tun da da kuma lokacin da yake rayuwa thumma yashtaghilu ba'd bi hadithil buldani war rihla fi sannan daga baya kuma sai fara zuwa wasu garuruwa ya fara neman ilimin hadisin wasu garuruwa ورغم أن المفاخرات المحلية لعبت دورا في ظهور تواريخ المدن yace duk da yake akwai wani nau'i na alfahari da gari dan adam yana da wata ka'ida kuma ta kowa yana da san nashi kowa yana da san garinsu akwai wannan nau'in na wannan kabilancin da baka rasa adam da shi yanzu duk da zaran an ce ga wani dan Najeriya ya yi wani abu a wata kasa sai kana jin daɗi kana jin daɗin Najeriya ne ba fa ka san shi ba bai san ka ba wataƙila babu yadda za ka ci more wannan abun ban wannan jin daɗin da kai shi kadai ne ka ya yi ƙirƙiro wata mota ko ya gano wani algorithm ko ya ƙirƙiro wani magani ko ya ci wata gasa ma ta wasan banza ma za ka ji kana jin daɗi kana jin daɗin ɗan Najeriya ne kuma ka ce ɗan Najeriya ya faɗi za ka ji ba ka jin daɗi to wannan ɗabi'a ce ita ma to irin wannan mufakaran tsakanin kufa da basara makka da ta'ifa madina da kaza sham da hijaz ta jawo ire-iren wannan kamar da kaga har yanzu akwai irin wannan cece kucan da rigingimu tsakankanin garuruwa sawa'un manya ne ko ƙanana kowa na ganin ya fi ɗayan garin ko bai kamata ɗayan garin ya kamo shi ba to wannan ya taimaka wajen bayyana littafan sai mu ce to bari mu littafi mu faɗi sunaye da tarihin malaman garinmu kamar muna nuna ma waɗancan cewa kun ga irin malamanmu kuma ku kawo irin naku illa annahu la yumkinu tanasi anna al-fa anna al-hafiz al-asli huwa ar-raghba al-qawiyya fi khidmati hadith amma bai kamata a manta cewa asalin dalilin dai shine kokarin yi ma ilimin hadisi hidima ba shine asalin dalilin malam ya ci gaba da cewa min tariki ta'rifi bir riwati wa mawatinihim ta hanyar wato an tariki ta'rifi riwati wa mawatinihim ta hanyar sanin masu riwaya da garuruwan. garuruwansu kwale ya ce wa hadihi ka'imatun bi asma'i masu nifa fi tawarikhin rizali al-mahalliya ga wani list na sunayen wato littafai da aka rubuta na tarihin garuruwa ire-iren waɗannan wasu sunayen ne kawai ba a san inda suke ba zai zai mana eh, yan da ya saba zai comment akan wasu waɗanda aka buga suke akwai su a gari akwai littafin sa'id ibn kathir ibn ufair al-misri wanda ya rasu shekara ta 226 yana da littafi akan tarihin misra akwai abu ali muhammad ibn ali ibn hamza al-farahi al-farahi nani shi kuma ya tafi suna at-tarikh fi rijal al-muhaddithina bi maru wannan malami ya rasu kasa 248 akwai kuma abu hasani ahmad ibn sayyar ibn ayyub al-marwazi wanda ya rasu kasa 268 wancan da bakwai gun mai littafi guda biyu akwai akbaru marwa da kuma mashayikhu naitabur sai kuma abu abdullah muhammad ibn yazid al-ma'ruf da ibn mada al-qazwini ibn mada ne da ka sani ya da mai suna tarihu qazwini ibn mada ya rasu shekara ta uku Allah ya gafarta mishi sai kuma abul hasan aslam ibn sahal ibn aslam wanda aka fi da suna bahshan bahshan al-wasiti wani babban malami ne wanda suka ta 288 bahshal ma'anan shi gwarzan namiji ya da mai suna tarihu wafi wannan an buga shi daga sun da aka buga mujalladi daya akwai abu ali abdullah ibn muhammad ibn ali al-balkhi mai littafin tarihu balkh akwai kuma ahmad ibn muhammad ibn isa al-baghdadi wanda ya rayu a karni na uku yana da littafin tarihu al-himsiyin mutanen hims akwai abu raja muhammad ibn hamda at-tanji al-haruqani wanda ya rasu ka ta 300 ne da shida littafin shi sunan shi tarihul marawida akwai muhammad ibn aqil ibn al-azhar wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 316 shi ma yana tarihu balkh akwai abu urwa al-husayn ibn muhammad ibn mawrud al-harrani wanda ya rasu ta 318 daga littafansa akwai tarihu harran akwai tarihul jazira akwai tarihin rifka sai kuma abdullahi ibn ali ibn jarud annai saburi wanda ya rasu ta 320 littafin shi sunan shi tarihu nai sabur akwai kuma ali ibn al-fadl ibn tahir al-balkhi wanda ya rasu ta 322 mai littafin tabaqatu ulama'i balkh sai kuma abu abdullah muhammad ibn ja'far ibn galib al-warraq al-juwaybari wanda sun yi zamani da wancan ali ibn al-fadl shi ma yana da tarihu ko tabaqatu ulama'i bal akwai abu ishaq ibrahim ibn ahmad al-mustamli wanda shi kuma shi ma yar zamani da wancan malamin shi ma yana da tabaqatu ulama'i bal sai kuma abdus samad ibn sa'id ibn ali al-hamsi abu na tsallake na sha biyu sha biyar shi ne wannan ya ibn sa'id ibn ali al-himsi wanda ya kasa 324 mai tarihin hims akwai abul arab muhammad ibn ahmad ibn tamim al kairawani wannan ma an buga littafin shi tabaqatu ulama afriqiya wa tunis wannan ma an buga shi akwai kuma ah, muhammad ibn sa'id al-qushairi wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da talatin da hudu da yana da tafi mai suna tarihin riƙa ko abin nan ya rasu shekara ta ɗari uku da talatin da hudu akwai kuma abu ishaq ahmad ibn muhammad ibn yasin al-haddad al-harawi wanda ya tafi tarihu hara ya rasu shekara ta ɗari uku da talatin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abu zakariya yazid ibn muhammad ibn iyas al-azdi wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 334 ya tafi mai suna tabaqatul ulama'i wal muhaddithina min ahli al-musil akwai abu sa'id ahmad ibn muhammad ibn ziyad ibn al-arabi babban malamin na ibn al-arabi wanda rasuwarsa shekara ta 340 ya littafi guda biyu akwai tarihu makka da kuma tarihul basra akwai abu sa'id abdurrahman ibn ahmad ibn yunus as-sadafi al-misri rasuwarsa shekara ta 347 ya yi littafi tarihu misir akwai maslama ibn qasim al-qurtubi wanda ya yi littafin tarihu qurtuba ya rasu shekara ta 353 akwai abul hassan ali ibn hassan ibn allan al-harrani wanda ya rasu shekara ta 355 mai tarihul jazira akwai abubakar muhammad ibn umar ibn aslam ibn salam ibn ja'abi wanda ya da biyar mai littafin kitabun fi muhaddisi bagdad da kuma tarihu mosul akwai abu ham akwai hamza ibn al-husayn al-asbahani wanda ya shekata 360 tarihu asbahan akwai abdullah ibn ja'far ibn hayyan abu shekhi al-asbahani mashhurin malamin nan mai littafin tabaqatul muhaddithina bi asbahana wal waridina alaiha ya rasu da tara. sai kuma abu abdullah abdul ibn abdullahi al-khawlani rasuwarsa shekara ta 370 ya yi littafi mai suna tarihu dariya wannan shi ma an buga shi akwai salih ibn ahmad at-tamimi al-hafiz mai tabaqatul hamzaniyyin akwai kuma ahmad ibn sa'id ibn abi ma'adan mai littafin tabaqatu ko tarihul marawiza ya rasu shekara ta 375 akwai ibn babawiyya mai littafin tarihul rayyi ya rasu ya kata 381 akwai abu as abu sa'adin abdurrahman ibn muhammad al-idrisi al-istarbadi ya da zafi suwa tarihu istarbad ya rasu ya kata biyar akwai kuma abu abdullahi muhammad ibn abdullahi abu abdullahi muhammad ibn abdullahi muhammad ibn abdullahi al-hakim an-naisaburi al-imam al-hakim wanda shi ma rasuwarsa shekara ta ɗari hudu da biyar yana tarihu na isabur ne wannan wannan kuskure ne tarihu na isabur ba istarbad ba wannan ya kamata ya zama a wancan na sama ne tarihu ne sabur shine na hakim wa abubakar ahmad ibn musa ibn marduwiya mai littafin tarihu asbahan rasuwarsa shekara ta 410 akwai muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn suleiman al-gunjar mai tarihu bukhara shekara ta rasuwa 410 akwai abul qasim yahya ibn ali al wanda aka sani da suna ibn fahan mai littafin azzairu ala tarihi misir rasuwar ta shekara ta 416 akwai muhammad ibn ubaidillah ibn ahmad al-misbahi wanda ya rasu shekara ta 420 mai littafin tarihul maghariba ta misir akwai abul qasim hamza ibn yusuf as-sahani wanda ya rasu shekara ta 427 mai tarihu jurjan shi ma wannan an buga shi wa abu nu'aymin al-asbahani abu nu'aymin mai tarihin zikru akhbari asbahan abu nu'aym ya rasu shekara ta ɗari da talatin akwai malam Ja'far ibn Muhammad al-Mustaghfiri wanda rasu shekara ta ɗari da da talatin biyu mai su littafin tarihu nasab da kuma tarihu kashi sai kuma malam Ahmad ibn Muhammad ibn Ahyad ibn Ali ibn Mamani wanda ya rasu shekara ta ɗari da da talatin shida mai littafin azzairu ala tarihu Bukhara da Gunja akwai al-Imam hafiz al-Khatib al-Baghdadi wanda ya rasu shekara ta ɗari da. 63 mai littafin tariku bagdad wanda shi ma an buga shi wa abul qasim abdurrahman ibnu muhammad ibnu Isaka, ibnu manda ibnu manda abul qasim ibnu manda ya rasu ka ta 470 ya da tafi mai suna tariku asbahan akwai abu salih ahmad ibnu abdul malik ibnu ali an-naisaburi al-mu'azzin wanda ya rasu ka ta 470 ya yi littafi mai suna tariku marwa akwai abu zakariya yahya ibnu abdul wahab ibnu manda wanda ya rasu kasa ɗari biyar da goma sha ɗaya shi ma ya tarihu asbahana akwai abu nadri abdurrahman ibnu abdulbar ibnu abdulbar ibnu usmana alfani mai tarihu hara asariya wannan mafi yawan su da ya ambata a nan ba a buga su ba amma yi mana magana akan wasu waɗanda aka buga a darasi na gaba insha Allah wanda wataƙila ya zama darasi na ƙarshe a wannan littafi domin littafin ya gangaro ya kawo ƙarshe insha Allah walillahi alhamd sai mu tsallaka zuwa littafi na gaba na bacci lambar kasar nan gwa 181 ko sajin ba ambata Al-Ibaru fi khabari man ghabar na al al'imamu al-hafiz shamsuddin al-zahabi rahmatullahi al alai al zahabi yake cewa sanata 80 wa 70 wa 100 tarihin abubuwan da suka faru a tarihin musulunci a shekara ta 278 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fiha mabda'u zuhuril qaramita bi suwadil kufa wa hum khawarij zanadika marika min ad-din a wannan shekara aka fara samun bayyanan wasu yan bid'a al za a zo magana kansa a gaba wasu khawarij batattu wanda suka dinga kashe musulmai suna kyala kafirai wanda suka taba sace al aswad suka zo makka ana aikin haji suka zubar da jini za mu zo mu ji labarin sa a gaba waɗannan batattu kafirai a wannan shekara suka fara bayyana a gefe gefen ƙasar kufa suka fara tikadi suna karatun alkur'ani yan yan yan kalakato ne yan yan mai tatsina ne masu masu matsala sosai wa fiya tufiya al-muwaffiq abu ahmad talha ويقال ابن محمد ابن محمد بن المتوكل ولي أحد أخيه المؤتمد في سفر وله تسع وأربعون سنة أولا شكرا الموفق أبو أحمد تلها ويقال كما أنا تشوى ابن محمد ابن المتوكل يرس ولي أحد أخيه المؤتمد وانده شيني برنس shine yarima mai jiran gado na ɗan uwansa al-mu'tamid halifan wannan lokacin to yana da ƙani. wani babban komanda da muka ta jin ayyukan da ya a baya al-muwaffiq to a wannan shekara ya rasu ya riga sarkin rasuwa bai samu ya kai ga kujerar sarautar ba fi safarin ya rasu a watan safar walahu tis'un wa arba'una sana shekarar shi 49 a lokacin wa kana malikan muta'an sarki ne mai fada aji wa batsalan shuja'an jarumi ne wanda yake na azo a gani za yana da ƙarfin iko da ƙarfin soja wa aidin da kuma ƙarfin kare abokan gaba wa ra'ayin da zurfin tunani wa hazmin da kuma ɗaurariyar zuciya haraba zanja hatta abada ya yaƙi da wannan yan ƙalaƙato har sai da ya ƙarar da su waƙata da tsagiyata shi ya kashe babban kwamandan su shugaban yan ƙalaƙato wa kana wannan bawan Allah ya kasance wa kana jami'u amrul jushi ilayhi Shi ne babban hafsan hafsoshin rundunar wannan gwamnati wa kana muhabbaban ilal khalqi kuma Allah ya bashi karbuwa a gun mutane wa kana mu'tamidu maqhuran ba'd yayan nashi shi sarkin to bai da tacewa wannan shi ina nake so makafu gwamnati sarkin bai da tacewa a idan a idan kanan nashi shi yake duk abin da ya ga dama maqhuran yafi karfin shi a itarahu nikrasul fabbar rahabihi cutar da ta kashe shi ce micras gout G-O-U-T irin cutar nan take hana mutum tafiya irin cutar kafar kaza ta galibi mutane larabawa suke yin ta za ka ga rabin sa a zaune suke sallah in ka je maka to yawanci suna da wannan nikras ne abin nan ne bargo ne ke lalacewa na gwiwa da kwankwaso da mazaunai sai ga mutum ya zama tabai tabai haka maka za turawa bai iya komai to wannan ne ya kama shi Allah ya kafata mishi wa asaba rijlahu da'ul fili sannan kuma sai kafa shi ta samu cutar da ake ce ma da'ul fili shine elephantiasis alasa na faɗa daidai ko ana cewa elephantiasis ana cewa kuma filia filariantis haka ne kusan ba ɗan science bane ne wani abubuwan mata ta nake tambaya tana da PhD a science nake tambaya ta ga musu da Hausa ko da Turanci irin ina irin cutar nan da da ya ga kafa mutum ta yi tundime miya an ce an ce wai cizon namijin sauro ne ke kawo ta haka ake cewa yanzu a ga mutane suna wannan cizon suna ga eh, namijin sauro sun kare ne koya ne o kuma sai <laughs> zan mutane ne za ga mutum da dindin mai kafa haka ba ta daguwa ba ta kwantuwa ita ake ce ma ah, elephantiasis haka ne malam yusuf ko ku ne yan kulliyatul ibbi to wannan ciwon ne ya kama shi kafa ta yi sintintum wa kana ƙulu yana cewa qad diwa ne ala mi'ati alfi murtazik yana cewa ofis dina shine diwan yana da rijistar sojoji waɗanda suke amsan albashi mutum dubu ɗari su ne a sojoji daga baya kun san da farko musulunci jihadi wanda yake da abin hawa yake da lafiya yake da ƙarfi idan an kira jihadi kawai sai ya fito to daga baya tun daga zamanin sai na umar radiyallahu anhu shine ya fara yi sojoji rijista ba kowa bane soja sai wanda aka mai rijista da diwan da zai shi za a bashi albashi za a yi mai posting za a tura shi zuwa rinduna kaza karkashin kwamanda kaza za a bashi hutu ya zo gida bayan wata kaza sai na umar ya fara tsara irin wannan abu da zaki ce musu almurtazika masu yin aikin soja don kuɗi ko mun gani wato kamar kuma ba dan Allah suke ba kira ba haka ake nufi ba tunda in an zo din kuma akwai almutatawwi'a wanda za su fito kawai su ba sa neman komai sai na wurin Allah to amma su idan an dawo ba su zauna a bariki ba ba za su ci gaba da yin wani aiki za su koma harkokin su ne to in akwai mutatawwi'a ga su ba su cikin lissafin diwan to murtazika din sojoji waɗanda suke masu ansan albashi yana da a ƙarƙashin shi mutum dubu ɗari wa ma asbaha fihim aswa halan minni yace abin da ya faru daga ciki abin da yazo ya faru a cikin su a halin minni ya zama yi tsanani fiye da ni abin da nake ciki washtadda alama rijlihi wanti fakhiha wannan kafa ta dosa yi masa ciwo ciwo ya tsananta kuma ta dinga kumbura tana tintintim ila an mata minha har ya mutu har yanzu kuma wannan ciwon bai da magani har yanzu inda ya fa ya kamu mutum sai dai a yi ta maneji kawai a dinga ba shi magunguna za su dinga sayar ribas har dai ya samu dai ya gama rayuwar shi har yanzu ba su da magani shi akwai akwai maganganu da ma da wasu suke yi na na wato hamasa akan cewa babu ciwon da bai da magani ai malai wannan kata nan wajen a cikin ibn nabawi akwai cutuka da dama da ba su da magani akwai su ta ka wannan hadisi na manzo Allah sai ba abin da yake nufi abin da mutane suke abinda mu laymen muke fahimta da kuma mu 'yan zafin kan addini muke fahimta ba da annabi yake cewa babu wani ciwo da Allah ya sauka sai da sauka mushi da magani an yi kuma zadul ma'ad bin nan dibbun nabawi akwai maganganun me ake nufi da cewa kowane ciwo na da magani akwai ciwon da maganin shi ba shine ka warke tsaf ka kuma yadda kake ba ciwo na farko da ke da wannan shine tsufa diatric tsufa ana tasa da ta matsayin ciwo babu yadda zai mutum ya warke daga tsufa akwai ciwo idan aka maka amputation babu yadda za a yi hannun na ya kuma yadda yake ko an je an yi dole-dole da yake dai an riga ya fito da shi kuma zamani da ake sai da sa maka na roba ko na katako ko kuma an maza a mai da wancan dai ba yadda yake ba to da haka akwai suka ashe wanda waƙi ya gwada cewa ba su da magani waƙi ya tabbatar da ba su da magani ɗayan fasarar kuma shine ba dole kuma duk maganin da aka ce maganin ciwo kaza ba ne. in wane ya sha kuma sai ya mushi magani ordinary zaka iya zaka iya zazzabi ka sha paracetamol ya kiwarkar da kai guda kai ciwon kai kai tashan magani ya kiwarkewa sai nan da Allah ya ga dama ka ya warke ko kuma ka mutu da shi ma'ana cuta kaza wane ya sha ya warke wane ya ƙara irin wannan cutar shi kuma ya sha bai warke ba ai kowa yana ganin wannan ko to shi kaga waki ya tabbatar da wannan fasar da muke zafin kai wasu kuma suka ce eh ta yi cututtuka suna da magani amma ba kowane zamani ne Allah ke huwa cewa mutane su san wannan maganin wani lokaci ana iya sani ana nan kuma sai a mamanta ko kuma wanda suka sani su kare a dawo ba a sani ba har sai an ƙara gano wani kuma wannan zai daukan wannan zai zaka samu wannan wajihi ne mai kyau domin misali an yi lokacin da cuta kaza ba ta da magani ana na ana na aka gano aids da aids a matsayin annoba ake kallon shi yanzu kuma shi da malaria duk tsaye ne corona ko <laughs> da ba ana ta da magani ba yanzu ba ga shi an kawo ba idan da mutane sun ki yadda na rasa irin wannan irin wannan abin da taurin kai na mutane an ce ga cuta sun ce sun yadda an ce ga magani sun ce ba su yadda ba sai aiki su aiki <laughs> kuma mutane da suke faɗa wannan magana ba kuma alamai bane a fannin ba kawai mun riga mun sa wata akaliya ne a kwalwar cewa akwai gumi ya ba ko ni hawan ya ba da nake faɗa wannan magana <laughs> magana gaskiya ba zan yadda a tsira mai ta kawai ba amma dai ina ganin cewa tabbas wallahi akwai akwai zakewa a cikin abin da muke mu mu da ma'aikatan jinya ba ya kamata yanzu jami'o'i su ɗauki wannan a matsayin problem su mana research a kai wai da gaske ne wannan maganin me yasa kuma muke ta karyatawa problem ne wannan a cikin su take tun daga shi nan an kawo kuma har ya zo kusa da inda muke an fara wa mutane watakila da zai kawo kanmu nan musamman duk wanda zai ce zai yi tafiya ƙasar waje ko ma'aikaci ne a wata ma'aikata ko yana aiki da wani military ko paramilitary ko wani civil uh, office to fa za ta kawo kanka za ta kawo kanka ka sani to ya za ka yi kenan za ka fasa zuwa umara ne ko aikin hajji saboda ita za ka fasa harkokinka ne na kasuwanci ko aikin gwamnati ko kai soja ne ko dan sanda duk ba za ka fasa ba saboda abin nan allurar corona dole haka za ka sallama a yi maka ya ka iya kai fatan dai Allah ya saka gama lafiya <laughs> to in baka sallama bari jima za a yi da kai eh to da Najeriya ce sai ka bi a ruta maka certificate da shikenan ha wannan kuma wani magana ce daban abinda muna magana akan waki ne waki ne babu yadda ka iya ya rafe da shi Don ka ce mun zuwa ita ce matsalar mu ba wa zai turare ka wannan magana kai za ka ta surutun ka kawai muna magana kan yanzu misali ni da kai da wana da wana da muke dole muna da sagi da gwamnati ya zani shi ne magana da muke wannan teorin da ke kan mudin mu daina abu nan in abin da ke faruwa ta idan za mu fita da shi idan idan mutum wanda yake bai aikin gwamnati bai harkar gwamnati ya tsira wallahi ma'aikatan gwamnati ba su tsira ba kaji na ce maka wallahi ma'aikatan gwamnati jami'an gwamnati wanda aka dinga musu kwamishinan nan an gama kowa ne yadda bai da suka iya ne akwai abinda bai da kayya an tsira musu gashi na dimman ana nunawa tv to kuma har mutane ma sun fara zuwa volunteering in ka je asibitin shi kaga yana ana bin layi ana wa mutane har layi suke bi saboda istiqama su kuma <laughs> to ni da wallahi ba ban so abu Allah ya sani ban so abu dan lafiya ta Allah ya samu dace to bari mu ga abin da zai faru malam ya ce a ah. wa kana qad ya ala abul abbas wa kafa min shi wannan bawan Allah al-muwaffiq yana da ɗa abul abbas wanda yana jin tsoron ɗan. Ɗan shi ma wani jabberi ne ya taso yana so ya kwata matsayin uba to sai ya dinga ta ma dan yana tsoron kada ya shiga gaban shi falamma hatudira radiya alai da ya ga mutuwa ta zo mai sai suka sununta da yara falamma tufiya wallahul almu'tamid wilayat al-ahd wa laqabahu da ubansa ya rasu sai wan uban shi kenan yanzu shugaban kasa sai ya bashi mukamin baban wanda ya rasu ya same suna laqabi al-mu'tadil wa kana ba'd ayani yushabbihu al-muwaffiq bil mansuri wasu daga cikin malamai suna kwatanta wannan bawan Allah al-muwaffiq ana kwatanta shi da Abu Ja'far al-Mansur fi hazmihi wa dahaihi wa ra'ayi wajen jajircewarsa da iya makircinsa na siyasa da zurfin tunaninsa an sa abu ja'afar mansur sai da ya kakkaɓa duk wani wanda ke kawo wa abanul abbas matsala sai da ya kakkaɓe su gabaki su tun daga kan abin nan ƙasa ba da shi da ɗansa waɗanda manyan kwamandoji ne ya dawo kan ƙanin babansu shine muhammad ibn ali ya dawo kan abu salama al-khallal ya dawo kan abu muslim al-khurasani waɗannan guda hudun nan to su ne suka kafa gwamnatin ba shi abu zafar mansur da yayan shi a safa suna tan a ɓoye a wani gida a ambar waɗannan suka gama kashe dukkan banu umayya suka kafa musu gwamnati amma da ya ce kai waɗannan in suna nan ba za mu mulkin nan ba wallahi sai da ya san makitin da ya ɗaya bayan ɗaya kashe wasu ya haɗa su da junansu kamar misali Muhammad ibn Ali Ahmad ibn Ali Amin da Abu Ja'far Mansur da da da da wannan da Abu Abu Muslim al-Khurasani su biyu suka haɗu suka yi maganin Abu Salamat al-Khallal suka kashe shi sannan ya sake haɗa su suka yi faɗa junan su a kashe a kawun nashi sannan kuma ya lallabo Abu Muslim al-Khurasani ya jawo shi har sai da ya kawo shi cikin Bagadaza ya jawo shi cikin fada shi daga shi sai shi ya saka mai wuka ya kashe shi shi da kanshi ya kashe wannan ran ya kashe shi ke cewa to yau ne gwamnatin banon Abbas ta kafa duka sai da maganin su gaba gida kuma ya siya duk magoya bayan su ya dawo da su bangaren shi to ana ganin cewa sun yi kamata irin wannan makilci na siyasa da irin kuma zurfin tunani mutum ɗaya ne ya gagare shi rasa yadda zai da shi shi ne Abdulrahman ad shi kuma saboda ya mai nisa ya gudu Andalus har ya mutu ya takaitin cewa bai maganin wannan ba shi za aka ci mishi an ta sakar ƙurai sai ce bal abdurrahman ce kai kai ne shaho na ƙurai shawa ya ce a'a ba ni ba ne ga sakar ƙurai can a andalus ya kafa wa iyayen shi da kakannin shi gwamnati bayan gwamnatin ta kare a gabashin duniya ya ce na so a ce na samu sultani a kan shi da na kashe shi to abu jafar mansur ba an waye gari har tura tsoron shi da jama'a turawa duk lokacin sun yi zamani ɗaya da Louis Attafe sarkin Faransa wannan Louis Attafe duk shekara lokacin sallar azumi yana aiko da kyaututtuka na musamman aiko a gujafar Mansur don nuna mu baya a sadar zumunci tsakaninsu saboda tsoron abin da zai mai to ba a sake kuma sarki mai irin wannan jabberancin ba sai kuma al-mu'tasim wanda shi ma kisa ta mishi wahala cikin burin Abbas shi ma kisa ta mishi wahala yana da hazmu shi ne wanda aka ba shi labari ɗin nan cewa wata mata an samu wasu kiristoci sun zo wani ƙauye sun kama mutane wata mata tana ihu tana cewa wa ma aka ce sunan ka kawai take kira ya zaune a fada aka gaya mishi wannan daga nan kawai da ya miki sau ɗauko takobi daga nan ce kawai mu tafi ko gidan shi bai shiga ba ya ce ya rantsi da Allah ba zai cire wannan kayan na jikin shi ko ya yi wanka ko ya sa turare ba sai ya ce ta wannan mata sai dai kwana arba'in a wannan tafiyar bai wanka ba sai a ranar kwana na arba'in da ɗaya sannan ya ci nasara a yakin sannan ne ya wanka ya canza kaya kawai an yi kidnafin mutum ɗaya ba a cikin al'ummar shi daga inda yake zaune a nan ofishin a ofishin shi kawai ya ta kwafi ya ce kawai mu tafi kawai a kira mutane kawai a tafi yaki to haka wannan sarakunan kajin labarin su zaka ji kan ba mutane bane zama kuma yakin fa ma irin na da ne wanda su da kansu suke zuwa su ne a gaba ba wanda nan aka ce wani shine commander in chief kawai yana zaune a wani birni ba abin shi kawai a cikin AC sai dai tura wasu marasa aikin yi sai ta wahala <laughs> mun gani shi ne kwamandan yi amma amma iyakacin shi kawai kwaman haka wannan abin nan abu amir mansur abu amir wanda shi ne aka ce ya ci turawa da yaƙi fiye da sau hamsin a ƙasar andalus duk idan ya je yaƙi ya dawo rigar da dawo da ita yana da wani daro sai a sa a karkaɗa ƙurar da ke ciki a karkaɗe a karkaɗe yana tara wannan ƙurar sai da ta zama ta taru kamar yadda kasan za a tara yashi sai ya wasiya cewa to idan ya mutu wannan ƙasa ita za a kwaba a daɗe kabarinsa da ita aka mishi irin wannan daɓan na ƙasa da ake zubawa kwaɓaɓɓiya a cikin kabarinsa ce yana so ya tafi lahira da ita ƙasar dattin jihadin da ya makale a cikin rigar shi ka duba fa kura in ka kada rigar ka kura guda nawa za a samu hada taru ta yi ta turawan mulkin eh, turawan andalus sun sha wahala a nan sa. ga su abin nan baibar su banda wanda su nan waɗannan abin nan za ga ba suna yin zaluncin da sarakuna su suna cutan mutane suna kwace dukiyar mutane in kana cikin gwamnatin su ka musu abin da ba sa so za su yi maka musadara sai an mai da kai talaka da kai da danginka duka za a mai da ku talakawa amma ba sa bari a taɓa musulunci wani na zai bai taɓa musulunci ya tsira ba wani kafiri ko wani abokin hamayya bai sai musulunci ba za su ba da rayuwarsu da komai nasu Allah ya gafarta musu qultu malam ce wa jami'ul khulafa'i ila yawmi famin zurriyati duka ragowan halifofin banul abbas daga zamanin shi har zuwa sanda al-imamu ibnu al-imamu zabi ke wannan magana yake duka zuriyar mu'tadid ne duka zuriyar sa wa fiha abdul karim ibnu al-haytham abu yahya ad-dir ad-dirqa ad-dira aquli mutumin dir aqul dir aqul din sunan wata anguwa ne a bagadaza ta yake ce mishi addir aquli asalin addir shine monastery irin eh, gidan gidan fada ko chapel inda suke zama su dinga ibada din to a wannan anguwa yake anguwar kiristoci ke kamar irin yan sabon gari kenan ko eh, cikin sabon gari ga masallaci ga cuci ga masallacin musulmi ga ga na mushan haka za ka tafi in ka shiga cikin angonni irin waɗannan takuni ɗaya ne Allah Allah ka tsare mu daga irin wannan anguwa rahala wa hasala wa jama'a yayi yawace yawace ya tara ilimi ya tattara riwaya warawa an abi nu'aymin ya da riwaya daga abu nu'aym al-fadl ibn dukayn kenan wa abli yaman al-hakam ibn nafi kenan wa tabaqatihima da tabo'in su wa kana ahad as-siqat ɗaya ne daga cikin as-siqat وفيها موسى بن سهل بن كثير الوشاع ببغداد في ذي القعدة وهو آخر من حدث عن ابن أولية وإسحاق الأزرق وضعفه الدار قطني sai kuma malam Musa dan Sahal dan Kasir al washa wanda ya rasu a garin Bagadaza a watan Zulqa'ada na wannan shekara ta 278 wanda shine karshen ɗaliban Ibn Ulayya da Ishaq al-Azraq amma malami ne mai rauni inji al-Imam ad-Darqutni malam yace sanata 79 wa ta tamakkana al-mu'tadid Abu al-Abbas min al-umuri al-mu'tadid ibn Abbas Abu al-Abbas dan gidan wancan da ya rasu sabon walil ahad sabon yarima to a wannan shekara ya samu ya rike madafan iko wa ata'atul umara sarakuna da gwamnoni da manyan 'yan siyasa da stakeholders kowa ya zama yana jin maganarsa hatta alzama ammahul mu'tamin an yuqaddimahu fil ahdi ala ibnihi al mufawwid mukraha ya zama shi ma kafu gwamna kenan kamar uban ko sai ya sa wan baban shi dole yana da waliyul ahad guda biyu akwai dan halifa shine al-mufawwid ko kuma dan kanin halifan shine wannan al-mu'tadid da dama mun ji baban shi ma tsoron shi yake ji to ina kuma ga wan baban shi da ka yazo duk ya kwace abin nan wato ya samu wilaya shine ke da shine ke da ta cewa ne shi ake jin magana yana da mutane wanda suke suna goyon bayan shi a cikin gwamnatin da aka suka tirsa samun halifan sai da aka exchange wane ne waliyul ahad al-awwal mufawwid sai aka mai da shi asrani shi kuma wannan aka mai da shi al-awwal wa minha wa fiha a shekarar nan dai ma'ana al-mu'tadi ah, min bai'i kutubil falasifa wal jadal daga ci ayyuka alkhairi da yi kuma a wannan lokaci ya hana sai da littafan falasifa da littafan aljadal littafan ilimin mantiki ya hana sai da su da yawo da su wata haddada ala zalika ya ja kunnen mutane akan wannan wa mana almunajjimina wal qussasa min aljulusi akwai masu duba taurari da masu wa'azin turmi suna zama a kasuwanni da anguwanni firi suna faɗan abin da suka ga dama suna surutu suna ainihin wato tanjimi to ya hana wannan fa kana zalika min hasanati zabi yace wannan yana da cikin ababan alkhairi da yi wa fiya tufiya fi rajabin almu'tamid ala Allah sai kuma halifan shi ma rasu a watan rajab walahu 50 sana shekarar shi 50 wa kana khilafatuhu 23 sanatan wa yawmaini yayi halifanci shekara 23 da wuni biyu wa kana asmara fari ne kar raba'atan kosashe a dogo nahifan wanda yake ainihin ramamme mudawwarar waji yana da fuska round kamar irin ta yan China saghiran lihiya da gemu ɗan ƙanƙani, malihal ainaini da fararen idanu summa samina daga baya kuma sai ya kiba wa a ilaihi shaybu furfura ta mishi gaggawa saboda tunani da bala'i da irin na sarauta wa mata fuja'atan mutuwa yi ta karab ɗaya wa ummuhu mahaifiyarsa ummu waladin baiwa ce ismuha tikiyanu sunanta kenan hu shi'run mutawassit yana yin waka marijinciya wa kana qad akala ru'usal jadyin famata min al-ghadi an mushi farfesu ne na kan awaki Ya ci ya ci cikin dare sai mutuwa gari. bainal mughannina wan nudama ya rasu tsakankanin makada da abokan firarsa suna yin irin wannan fira till down a zauna a ta zaman fira tun bayan karfe misali a ce bayan isha har asuba za a ci a sha bayi su musu rawa a musu farfesu a kawo musu dabino a kawo musu alewa a kawo giya babu abin da ba su yi a wurin to ya yi irin wannan sai aka wai gari kawai ya mutu faƙila na haka aka yi ta an ce kaci faƙila aka ce sun mafin ru'us wannan farfesun wannan gada da aka yi mishi an sa mata guba wakila wasu suka ce nama bacci yayi fa gumma fi bisadin sai aka danne shi aka yi abin nan ɗinsa kenan aka shaƙe shi da da wani filo wakila aka ce summa fi ka'asi sharabi guba aka sa mushi a cikin kofin abin shan shi fa dakhala alaihi alqadi wa shuhud da gari ya waye alkali da sauran mutane suka shigo falam yarau bihi sai ba a gan shi ba wa kana munhamikan fil lazati dama mutum ne wanda yake ya riga ya kutsa cikin ababe na more rayuwa fastaula akuhu alal mamlaka da haka wancan da ya rasu al-muwaffiq sai zama shi ke kula da gwamnati wa hajara alaihi fi ba'd ashiya har ma ya hana shi wasu wato damammaki ya zama kawai je kana yi ka Aba, al-mu'tadir al-hala ba'da bi shi kuma dan da yazo al-mu'tadir sai ya ƙara ninka wannan kutatawa akan abin da baban shi ke wa an ahmad ibn yazida قال كنا عند المؤتمد وكان كثير الأربدة إذا سكر يتي منا زما أو زم مؤتمد يا كسنتي كثير الأربدة ينادى تمئيلي شنيا الأربدة mutumin da idan ya sha giya ya yi marisa zai dinga zage-zage da rashin mutunci shi ake cima al'arbaza tamɓere da marisa ya zagi wane ci mutuncin wane ya buga wa wane wuka ko kofi ko kwalbar da ke hannunsa shi ake cima arbada idan ta kira kayata sannan sai ya ambaci wata hikaya subhanallah yare sai aka ambaci hikayoyi akan wato wasu hikayoyi da yawa a cikin tarihin Allah shi wafiya tufiya Ahmad ibn Abi Khaythama Zuhair ibn Harb ibn al-Hafiz ibn al-Hafiz ibn al-Hafiz sai kuma malami dan malami ya rasu a wannan shekara shine Ahmad ibn Zuhair ibn Harbin Zuhair ibn Harbin malami ne daga cikin kuffazul hadith malami ne na su Bukhari da Muslim da Abu Dawuda da Nasa'i da da da da da, da Ibn Majah Tirmidhi ne ko da riwaya daga gare shi Zuhair ibn Harbin to ɗansa shine Ahmad ibn Zuhair ibn Harbin shi ake magana anan wanda shi ma yana da ɗa wanda shi ma malami ne muhammad ibn ahmad ibn zuhair ibn harbin shi rasuwarsa shi dan shekara ta 297 za mu zo kan shi a gaba da aka zuhair ɗan harb alhafiz ne ɗansa ahmad ibn zuhair shi ma hafizi ne ɗansa muhammad ibn ahmad ibn zuhair hafizi ne zuriyatun babu hamin bazin kenan waɗannan malamai dukkaninsu mutanen ƙasar nasa ne garin su alimamun nasa'i sunan shi kenan ahmad ibn abi haithama waye abu haitama shine zuhair ibn harbin al-hafid ibn al-hafid abubakar an-nasa'i thumma al-baghdadi kuma ya dole baghdadaza musannifu at-tarikh al-kabir mai littafin at-tarikh al-kabir yana da tarihi wanda za ji yake cewa walahu kitabu at-tarikh alladhi ahsana tasnifahu yayi littafin tarihi da yake shi mai kyau zahabi yake cewa wa aksar fa'idatahu yawaita fa'ida a cikinsa sai yake cewa fala a'arifu aghraza minhu fa'ida inji bi kenan ban san littafin da ya kai nashi fa'ida ba tarihin zuhairu dan harb ah, ahmad ibn zuhair ibn harb ah, Allah ya gafarta musu ya rasu a wannan shekara walahu arba'un wa tis'una sana ya da shekara 94 ah, al-imamu al-khatib al-baghdadi a cikin tarihu baghdad da yake tarihinsa yana cewa kana sikatan aliman mutqinan hafizan basiran bi ayyamin nas malami ne ƙwararre gogagge masanin tarihin mutane sami'a abanu aimin wa affana wa kuma ya ji karatu a waɗannan manya-manyan malamai abu Nu'Amin da affan da sa'o'insu wa qala ad-darqutni sikatun ma'mun wa ibrahim ibn Abdullahi ibn umar al-absi al-kufi al-qassar abu ishaqa akhir ashabi waqi'in wafata sai kuma wani mutum mai suna Ibrahim ibnu Abdullahi bin Umar al-Abasi mutumin garin Kufa wanda shine karshen ɗaliban Waqi ibn Jarrah wa fiha Ja'far ibn Muhammad ibn Shakir al-Sa'iq bi wala hu 90 sana rawa an ibn an Abi Nu'aym wa tabaqati wa kana zahidan abidan thiqatan yanfa'u an-nasa wa yu'allimuhum al-haditha sai kuma wannan malami mai suna Ja'far ibn Muhammad ibn Shakir al a garin Baghdad ya rasu yana ɗan shekara casa'in yana da riwaya daga abu nu'aimin da sauyin abu nu'aim malami ne mai gudun duniya mai bautar Allah amintacce wanda ya amfanar da al'umma da iliminsa wa fiha a dai wannan shekara abu yahya abdullahi ibn ahmada ibn zakariya ibn abi maisara muhaddisu makka malamin kasar makka abu yahya ibn abi maisara fi jumadal ula ya rasa a watan jumadal ula yana da riwaya daga abu abdurrahman al-mukri da sawo'insa وفيها الإمام أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة السلمي الترمذي الحافظ مصنف الجامع في رذب بترمذة سمع قتيبة وأبا مصعب وطبقتهما وكان من أئمة هذا الشأن وكان ضريرا فقيل إنه رد أكمه bari mu tsaya akan wannan abu isa tirmidhi a lokaci ya dan sai kure ba za mu bashi haƙƙinsa ba in muka ce mu rima mushi mu mushi baya baya ko ba haka ba to gashi kuma daga wannan karatun sai bayan sallah gashi za mu dan tafi hutu bari mu taba wannan karatun na hau. za mu tashi a inda yake cewa a shafi na 62 ibn mudha ibn mudha al-andalus ismuhu ahmad ibn abdurrahman ibn muhammad ibn mudha al-laqmi al-qurtubi wani malami daga cikin yan tawaye cikin malaman nahawu yanda kaga ibn hazmin a cikin malaman fiqh haka wannan malami yake an haife shekara ta ɗari biyar da sha ɗaya yar shekara ta ɗari biyar da tasa'in da biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu muda sunan shi ahmad ibn abdurrahman ibn muhammad ibn muda'in al-lakhmi al-qurtubi abul abbas akhadha kitab sibawi ayin ibn ramak ya karanta littafin kitab sibawi wa kana hujjatan fil fiqh wal hadith malami ne hujja abun dogaro a ilimin fiqh da ilimin hadisi wa aliman bil arabiyya kuma masanin lugar arabiya. kama kana lahu ma'arifa bit tibbi wal handasa wal hisab kuma dan boko ne ya san ilimin likitanci ya san ilimin engineering ya san ilimin lissafi walahu shi'run kuma yana da waka asluhu min qura shazzuna shazzuna wa mauliduhu bi qurtuba asalin garin su wani gari da ake cewa shazzuna a andalus amma ya shi a qurtuba wa waliyal qaba'a bi fas wa bijaya yayi alƙalanci summa mabi marakish sana a maroko wa kana shadidal hamlati ala ashabil madhahib fiqhiyya ya kasance yana da yawan kai farmaki ga mabiya mazhabobi na fikihu wa ala ma fi kutubul hanafiyyati wal malikiyyati wash shafi'iyyati wal hanbaliyya min al furu'i sannan yana yawan kuma kai hari ga abin da ke cikin littafin malikiya da hanafiya da hambaliya na maganganu na fikihu da aka saba ji bina'an ala usulin mazhabin zahiriya domin yana bin tafarkin mazhabi ne na zahiriya allazi la ya'ba'u bil qiyas wanda mazhabin zahiriya an sani baya ru ba ruwan shi da qiyas baya daga ido ya kalli kiyasi. thumma innahu sannan ana nan ana nan shi wannan malamin da ya gama da yan fiqh hawwala hadhihi al hamla ash-sharisa ala an-nahwi wan-nuhati wannan irin fadan da yake da malam fiqh akan qiyasi kawai sai ya jiyo da shi kan malaman nahu da ilimin nahu yace su ma sai ai maganin su <laughs> lamma wajada madatan nahu ta tadakhamu bi taqdiratin wa ta'wilatin wa ta'lilatin wa aqisa wa shi'ab wa furu' la hasara laha yaga cewa ai a cikin nahu akwai taqdiri yayi yawa akwai tawili akwai talili akwai ƙiyasi, akwai lunguna akwai rassa ba su da iyaka wa min minha tab'uhu wa tarbiyatuhu shi kuma dabi'an bai san wannan abu sannan kuma training da ya samu a mazhabin zahiriya yasa ya ƙara kin abu fatasika yuhajimuha za ka yi dinga kai farmaki ma ilimin nahawu waɗannan kiyasoshi da ta'alilat min khilali kutubin salasa ya rubuta littafai guda uku ya rubuta littafai guda uku wahiya al ala wato wanda zai haska nahawu daga cikin duhun da yake wa tanzihul qur'an amma la yaliqu min al-bayan tsarkake ƙwar'ani daga surutun da bai dace ba da malaman nahu suke game da ta'awili da irabi da kuma kitabun raddi alal nuhat wa baqiya hadha akhir minha wannan na uku shine ya tsira akwai shi burjik akwai shi annan labararin makarantar madana akwai shi mujalladi guda haka man girman bulugul maram Kitabun raddi Allan nuhat ko yanzu ka buga zaka same shi a intanet? littafi ne wanda yake mashuhuri a wannan babi babu kamar shi a babun hujumi ga nahau duk da yake akwai wanda ya rigaye shi akan irin wannan tafarki shine ibnu jinni ibnu jinni da muka karanta a baya yana da reservations akan wasu maganganu game da malaman nawa kamar yadda muka ji amma bai zake ya wuce makaɗi da rawa ya fito ya tinkara abin ganga ganga yadda ibnu muzai domin shi ibnu muzai shi kanshi wato a matsayin wani subject ne ana magana akan wannan kabiya ta wato rikicin ilimin nahu shi kan shi kadai shi zara ce kin kai daga ibn hazmi a cikin malaman addini haka yake wato wani tantararren malami ne wanda sai da sai da kawai aka iya da shi ba a ba a zama lafiya da shi Allah ya gafarta musu malam yace wa fi yuhajimu ibn mudha ala nuhati wa yasur alaihim sawratan anifa a cikin wannan littafi nashi yana yin hujumi akan malaman nahu. yana yakan su yaki mai tsanani wa mimman taqadahu fihi ala nuhati daga cikin ababan da yayi naqadin su ga malaman nahwu a cikin littafin shi dinnan akwai matsaloli da dama waɗanda yayi naqadin su ga malaman nahwu a cikin wannan littafin nashi daga ciki akwai waɗannan akwai nazariyatul alim allati yara annaha aqadatin nahwa wa aktharat fihi mabahithu la ta'ila min wara'iha akwai abin da yake cewa al-alim a nahwu wato aka ce kaza marfu'i ne kaza mansubi ne sai alaliba a ce wane ne ya mishi nasba shine amil din ko sai fi'lu madin mabniun ala al-fath fi'lu mudari marfu'un mansubun to mansubun sai a ce bi mene menene abin da ya kawo mai nasaba shine ku? ko yace wannan kawai tana ce ta malaman nahu? da kuma kawo abubuwa waɗanda ba a buƙatar su zaka yace ayi ilga'i ayi watsi da ita a jin tattauna akan al'amil in ana magana akan akan nahawu sannan ya ce, da kuma nazariyatul ilal sawani was sawali akwai malaman da abin suke ce ma al'illa. Al'illa illa shine a ce to me yasa yi wa kaza idan aka ce zaidun qa'imun ta ce zaidun mutadawun marfu'un me illa ta sa aka mishi rafa sai a ce al-ibtida ko to ita ce al-illa akwai kuma al'illa illa sawani was sawali ko ce illatul illa da illatul illatil illa sai su ce me yasa aka mishi rafa sai a ce an mishi rafa ne a a da ne ma suke cewa marfun bil ibtida'i wa rufi'a li anna ar-ruf'ata akhaf sai su ce lima lam yu'akkid me yasa za a mishi rafa me yasa me yasa fa'il zama marfu'i maf'ul bi zama mansubi dan me yasa ba za a kasa ba sai ai ta nemo wasu maganganu da wasu sirrori da wasu falsafa ai ta faɗa za a ganta a cikin mutawwalat ko a cire da tafriqi bainahu wa bai bainahu ko li annan rufata akhaffu ko li anna an-nasba aktharu wal a aktharu min al Da li kulli fi'lin fa'ilun wahid wa ya kunda lahu mafa'ilu duk wannan da yake duka wannan a shi. ilga'i shine nazatul ilal sawani wa sawali da kuma nazatul ishtigal batu akan ishtigali a ce ga wani wato damiri ya ɗauke hankalin wani amiri daga yin aiki akan asalin inda ya kamata ya aiki in aka ce misali zaidun marartu bihi wasama'a banainaha bi aidin a fara lalube-lalube ke neman sama'a nasba tunda sun riga sun ce fi'ili bai yiwuwa ya aiki akan abin da ya riga ya shi a cikin jumla sun riga sun faɗi wannan sun sashi a matsayin ka'ida da haka zaidun zaidan ra'aituhu to yanzu wannan ra'aitin tabbas a bisa ƙa'ida da suka suka bai taiwa zaidu na saba ba wasama'a banainaha banaina bai tema sama'a nasu ba sai ai wannan fi'ilin ya shagaltu ne da yin aiki akan wannan damirin darabtuhu ha! shagaltuwar da shi da ya manta da wancan shi ne al-ishtigal ko da suke cewa in mudma rasmin سابقا لفظا شغل عنه بنسره أو المحل فسابقا صبه بفعل أدمر حتما مرافقا لما قد ذكر ونسب حتم نتل السابق ما يكتسب بالفعل كإب وحيثما هذو ذلك الشيء يكي والنسب في غير الذي مر ردح فما أبي حفعل وضع ما لم يبح wannan ba kawo kanshi mutum muna kwatanci to wannan yace shi ma wannan ya bata mutane lokaci ne dan wannan yanzu ƙara ruɗa mutane yake kawai a ce fi'ilin nan shi mai nasba kawai ai dai an san haƙiƙa shi mai nasba waƙi shi mai nasba ko wasu ma a bane na ha kuma sama musu Allah muka gina ta ko kun ce wannan filin ba shi ne mashi nasba ba to me kuke nufi sai su ƙazara su ce wa bane na sama'a bane na ha wa ra'aitu zaidan ra'aituhu sai ta takadiri ya ce wannan ma a yi ilga'insa ya ce wannan ma baya ciki da kuma nazariyatu tamasil ghairul amaliya akwai kuma wasu misalai wanda ba su da waƙi babu su kwata-kwata a cikin kwakwalwar malaman na ko su in su zo magana musamman akan mizan na sarku sai su kawo mizani sai a ce wannan lam yura sama'an ba a taɓa ganin shi ba amma sun sa shi mizani fuwai a al ko su ce fuwai allal ko ire-iren sai su ce amma lam yura sama'an mizanuhu kiyasan ne kawai lam yura sama'an yace wannan ba ai ga'isa sannan ya kawo magana wa kazalika darasa babat tanazu'i dirasatan mufassala sannan ya zai magana akan at-tanazu jayayya tsakanin amilai guda biyu atuni ufrik alaihi kitara kaga ga atuni ga ufrik amil guda biyu to wanne ne ya nasaba ga katara wanne ne ya nasaba gare shi sai a ta rigima haka irin a a a abin nan ha'um iqra'u kitabiya ha'um kitabiya ne ko iqra'u kitabiya da wancan baita ne rubuce da ciwon kawo eh menene walau annama as'a li adna ma'ishatin kafani walam atlub qalilan min almali ko qalilun min almali ai tarjuma ai tarjuma ta ashmuni ibn malik ibn hisham ibn alhajib su raba ma hankali gaba ki ɗaya karfe da za ka yi da hankalin shi ka su ɗauka wani sai ce duk ƙarya ne <laughs> eh, in ka koma cikin alfiya da ibn malik ke cewa in amila ne ta da ya fismin amal qablu falil wahidi minhum al amal wasani aula inda ahlil basara wa ikhtara qaumun ghayruhum za athara haka yace ko idan aka samu amili guda biyu suna jayayya akan ma'amuli guda daya suna ta jayayya kamar yadda Allah yake ba da labari a ce menene lahum shuraka'u suna. ko yare ayin ma rabbal lahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in shine irin wannan amili ne amile ne guda biyu suna rigima akan ma'amuli guda daya ha um iqra'u to wanne ne ya nasaba ga kitabiya sai wasu su malaman mahun basara suka ce a'a nabiyin ne wanda ya fi kusa da amilin wasani aula inda ahalil basara ta haka ha'un ba shi yama kitabiya na saba a ikkara ƙuri sun sun fi kusa ya riga ya shiga tsakaninsu su kuma waktara ƙaumun zairuhum wasu mutanen kuma da mutanen kufa kenan su kuma suka ce za asara na farkon tana shi ya fara zuwa a cikin zance kowa yake sai sai ya nemo shawahidu ya kare kanshi sai shine shine ibn malik ke cewa wa a'milil muhmala fi damiri ma tanaza'u wal tazim mal tuzima in ka fara sharhin wannan magana sai karfi da kake ita wallahi to dan haka wani lokaci ga gara goyi bayan shi kai kayu kayu hustinani wa yasi ibnaka wa qad asa wa atada ya abdaka cewa in aka zo da daga cikin abin da zai nuna su a suka fi gaskiya shine ai idan akwai damiri za a yi watsi na farkon ne wa a aminin mudmara ko muhimmanci damiri mata na za'a ya ce ka yi aiki da abin da aka yi wurgi da shi game da damirin abin da suke rigima da shi ɗin kamar da ɗan ƙasina aka ce yi husina ni waya si'u kaga shi ba za su mai damiri ba waya si'u bunaka wa qad asa wa abdaka haka dai cigaba da maganin shi yace wala taji ma'a menene me mabaitin wala taji ma awwali ma qad uhmila bi mujmarin bi ghairi raf'in li ghairi raf'in uhmila بل حذفه الزم بل حذفه الزم إن wa غير خبر in إن يكون هو الخبر wa azhiran na in yakun damiran khabara bi ghairi ma yutabiqul mufassara sai ce nahawu yazunnu nahawu yazunnu wa yazunnani akhan zaidan wa amran akhawa akhawaini fil rakhal kowace kalma sai an ta bugana akanta an ta fitina an ta faɗi wani abin tun da muka da su wallahi wasu mannan zaman ta ma'anar wallahi in aka ce na ka tazo na abin wallahi sai na sake nazari amma fiye da shekara ashirin wannan abu muke karanta shi na hau na hawan dan maliku amma kullum zaka karanta sai ka sake komawa akalla sharhi biyu uku ibnu aqil ashimuni da na ibnu uh, uh, hisham sai ka je ka ga misalan da aka yi kawowa sannan ka fahimci abu da aka yi ibnu mudai ce wannan duka ba fa shine na hau ba wannan kawai haukan malamai ce kawai kawai yayi hujumi a kan duka to waɗannan nazariyatul muna da guda nawa al'amil a ilil sawali sawali al-ishtighal at-tamarin at-tamathil amaliya da at-tanazu waɗannan guda biyar din su yayi hujumi akan su musamman at-tanazu wanda ya tsaya yayi magana dalla dalla akan su yace ya ga cewa li yaqifa minha ala siyagin yaraha min ikhtira'in nuhati dan ya tsaya ya ga abubuwan da su ne suka kirkiro kawai a kwakwalansu wa ya hukuma bi annaha asiratun ce suna da wahala da kunci wa kharijatun an lughatil arab kuma sun fita daga yaren larabci abin da ya faru shine saboda mutanen da suka fara hidima ma ilimin nahau galibin su suna da wannan background din na falsafa kuma suna da ilimin wasu lughat musamman lokacin faris da yunan da makamantansu irin abin da ya faru da usulul fiqh usul fiqi galibin malaman suka mashi hidima suna da ilmami da falsafa da aka kaga usul fiqi ya rabu gida biyu akwai ala manhajil falasifa ne galibin malaman na shafi'iyya ibn al-jawzi eh, gazzali eh, abin nan eh, mai sunan shi ne wancan alluma shirazi abu isaka shirazi da makamantansu duk wannan tafarkin suka biyu malamai ne galibin su shafi'iyya ne har zuwa kan wancan da ya zamani da su ibn kimiyya kafin ma ibn taymiya wannan abin nan izin da abdul salam ibn sannan kuma tajuddin sulki duk waɗannan za ga manyan malaman usul fiqh ne kuma suna da ilmani da ilmul kalam haka za ga ba ta iya shara ilmul kalam daga cikin wannan ilimi to sai kuma ɗayan tafarkin kuma shine ala manhajul muhaddithina shine irin nasi Imam Malik kenan nasi Imam Malik da su ainihin wato wanda suka fi tafarkin su wanda sai an rairaye an tace an fitar da waɗancan abubuwan to haka ya faru da ilimin nahu har aka wayi gari wannan nazariya din suka zama abubuwa musallama da su ake hukunci su ne imad na ilimin to yana da wahala abu irin wannan ka zo kai kadai kai talanta din shi kai labari yana da wahala zaka da ya talanta din shi hatta masu goyen bayan shi sai suka ce to ai abin da kai a ƙarshe ne. ka rusa na hau ba tare da kai tunanin sabon gini ba ka rusa wanda ake da shi amma ka kawo ne idan da waɗannan gwamnati suke mana su zo za su yi hanya su buji-buji da waje ba su kanna muku wata hanya ba ba su kawo muku wani abu sabo ba sun ɓata muku da kuke da ita kuke maneji ku to haka abin da aka tume shi da shi kenan masu goyon bayan shi da suka tume shi da wannan akwai irin su ɗaha ne. da nan nan kusa akwai a doktor abin nan shauƙi bai mai littafin taisirun hau. wanda ya ce to shi bari ya kawo sabon ce kai ka rubuta nahu ba ka kawo sabo ba bari a ci gaba daga inda ka ƙara da irin su abin nan abin nan akwai wani malami wanda ya zauna ma a nan Bayero University ya karanta a Bayero University shine Dr. Abdulrahman Ali. shi ma malami ne mai irin wannan tunanin shi ma yana da irin wannan tunanin yana da shi ma da yayi dan shi da nazariyar gaba to su kuma galibin waɗannan da suka je suka karanta na hau na ilmomi a cikin yarurrukan turawa musamman french english portuguese sai suka ga irin wannan salon karantar da nahu shi ya kamata a yi incorporating akwai da nahu a larabci wanda kuma ba zai yiwu haka domin ɗabi'a yarurrukan ba ɗaya ba ne su ne kuma suka yi kira zuwa ga nazariya alamiya ta nahu wanda za a iya ɗabbaƙa ta akan kowane yare akwai hesti wani mutumin ba za wani linguist ne ba shi ya fara kawo wannan ƙa'idoji guda goma sha shida heskit ah, ah, 16 linguistic rules su ne alƙawa'id su ta ashara da ilmin lugha min ikhtirai heskit shi ya ƙirƙiro cewa kowace lugha in dai ana so a yi karatun iliminta to dole a ɗan bakata akan waɗannan ƙa'idojin to kuma lugogi ɗabi'a su ba ɗaya ba tabbas akwai universal rules na harsuna akwai kuma wanda ba universal ba ne, akwai specific to larabci na da wannan specific sun wanda kuma larabci saboda abin da ke cikin shi na yawan mahazufat to dole kuma a buƙatu zuwa ga takadirat saboda abin da ke cikin shi na yawan wato wato muruna to dole kuma a buƙaci zuwa ga ta'alil mai ke kawo wannan muruna me ke sa nan ka ga abu kaza da watali sama ka ga irin shi kuma da watalin da ba wannan ba misali zaka kalli idkhalu alaihi fa qalu salaman qala salamun ji ba iri da fa qalu salama shi kuma qala salamun me yasa za a ci haka ya kamata ya zama qalu salaman qalu qala salaman ko qalu salamun qala salamun ya kamata ya zama haka ne a bisa dan tunanin mutum to irin wannan yana da yawa yana nan da yawa da yawa a cikin alkur'ani da sauran maganganu na larabawa to in ba a san yadda za a fassara su dinnan a kawo musu ta'alil ba za a shiga cikin rudani da rigima mai yawa a cikin a cikin yaran kuma za a waye gari ba a jin asalin gardin yaran yadda ya kamata to wannan shine yasa waɗannan attempts din ba su kai labari ba sai dai a dinga bada labarin cewa ai ga abin da suka yi wa haka za fa'ala aidan ma al-aqisa an-nahwiyya haka kuma yayi da abin da ake cewa al-qiyasun nahwi qiyasi shine a ce to ka'ida kaza to ita ce mutsari da ita za a dinga aiki a ko'ina ba wato in suka gano abu su qiyasin saura akan shi a ce to to da mutum shi bai iman da qiyasi ba yana zuwa kan wannan kawai ya buge shi zuwa da yace a ah, wannan ai dama ban da shi wannan dama ban da shi ko kamar zaka ba matar kudin ne dama ka ce kai baka cin baka cin kafu zabo kana ganin shi ai ba za ka yi tunanin menene ya sa aka kawo shi ba so cewa kawai za ka gaci a wannan aiki san ba cin shi to haka yake a aiki ya ci ba amma je wannan shi bai ma samu shiga ba ba za ta tauna kan shi ba wa ma hushi da fiha min ma yatasawwaruhu ta'assufan da abubuwan da aka saka a cikin kiyasi abin da yake ganin shi ta'assufi ne kawai murde abu ne wa kullu hadhihi fi ra'ayihi fudulun yace duk wannan kakala ne da kare-kare yambagi an yastagniyan nahau anha ce ya dace ilimin nahau ya wadata daga waɗannan da ya kamata a ce yana ci gaba da hulɗa da waɗannan abubuwan da yake ganin su kamar shashanci ba to wannan shine ibnu muda al-andalusi Allah ya gafarta mishi za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah ah, za mu yi karatu gobe insha Allah amma sai karfe 9 na safe za mu yi ah, abin nan tashabbuhul khasis